Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wannan sabon bidiyo namu ko kuma a cikin tashar mu mai albarka a cikin darasin mu na yau zamu koyi yanda ake downloading na GB WhatsApp a cikin mu na Android da farko za mu ziyarci website mai suna androidwebs.com bari mu nemi Google Chrome namu sai mu buɗe shi kamar yadda muke gani a anan androidwebs.com in muka shige shi zai kawo mana wannan fuska sai mu yi searching na wannan uh, wannan page ga shi nan mun ga download GB WhatsApp Pro za mu da mu yi clicking akan direct download sai mu yi downloading na shi application ɗin a yanzu haka ni na riga na yi downloading na shi Shinano GPU WhatsApp dot pro. Rene install in Nashi. Install. Yana installer. Mai sauraro idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ɗita, ka danna min subscribe sannan ka danna min ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu sai ka kan kan open bayan ya gama download kenan allow GB WhatsApp to access into photos, media and file on your device allow daga nan kuma in har ka taɓa yin WhatsApp in akwai kayayyakin ka da ka yi uploading ka ajiye shi a backup za ka danna restore In babu kuma za ka agree and continue. Yanzu na danna agree and continue. A nan ya tambaye mu sa number waya. Typing number waya. Sai mu clicking akan next. We will be verifying the phone number. An ce za su tantance number wayanka. Suna nufin za su turo sako a cikin wayanka sai ka saka wannan lambobin da aka tura maka ɗin a wajen allow GB WhatsApp to send, to send and view SMS message. Sai mu jira sakon da su turo. In har SIM naka yana cikin wayan da kake yin wannan settings automatic zai ɗauka kamar da gani ya ɗauka direct yanzu yana verifying. In kuma wayan naka yana cikin wani waya daban dole sai ka saka lambobin anan. to another guy continue. It will to find your backup on Google Drive. Allow WhatsApp to access your contact. Continue. Allow. Zan yi zan restoring na wasu abubuwan da na aje in kuma bana so zan skipping bana so don size ɗin kusan 574 megabyte zan skipping skip skip restore yes na skipping. Yanzu ya tambaye ni uh, type your name here. Yusuf. Salisu. Uh, initializing moments ɗin initializing na kan setin suna waɗansu abubuwa Kuma sometimes networking ya zama very slow, yana iya yin haka. yawa kamar da muke gani yanzu ya riga ya gama updating duk abubuwan da yake so ya updating. Wannan gashi nan abubuwan da ya adding, abubuwan da bai fixing ba kaman ah, contract fix not showing well. duk wa'innan abubuwan amma ba abun damuwa ba ne duka. Sai yi closing wa'innan abubuwan. Kamar da muke gani ban yi restore komai ba. Shi yasa babu abin da zai kawo sai illa groups na sai kuma nan status. Su ne abubuwan da ya kawo. Kuma zai haɗa ne da contacts na sai in duba masu wa da wa da wa. so in tura saƙo. Kamar yadda muke gani haka ake downloading na GB WhatsApp. A nan kuma za mu duba bambancin tsakanin GB WhatsApp da kuma asalin shi WhatsApp. Ah, kowanne yana da advantage kuma yana da disadvantage kamar yadda muke gani. Wannan layi na farko nan, farko za mu yi clicking a saman nan akwai layi guda uku a kwance. Za mu taɓa, muka taɓa zai kama mana nan settings ɗin. To a nan kuma settings ɗin kamar yadda muke gani a nan. wannan eh, settings na gbwhatsapp kenan cikin nan kenan sai kuma muka duba muka fita waje muka sake kenan kan layi guda uku ga su wayan abubuwa duk other features ne wannan kuma normal settings na whatsapp haka kenan kamar da muka san normal whatsapp namu haka in ba gb ba haka settings na shi yake yana da settings guda biyu kenan wannan shine ƙarshen bidiyo eh, namu na yanda ake Uh, downloading now, GB WhatsApp.